Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaya ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau talata goma sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. amurka ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ba game da zargin laifukan yaƙi da ake mai ita amurkar shugaban koriya ta arewa kim jong un ya aika da wasikar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban amurka donald trump sannan daga yau talata ƙasar rasha za ta fara atisayen soji mai girma a gabashin siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata kanin labaran kenan yayin da 'yan siyasa ke rugunniya tsaye da 'yan takara a shirin babban zaɓe na ƙasa a najeriya shawarar da jam'iyyar apc mai mulki ta tsayar na tsaye da 'yan takara na ci gaba da jawo muhawara. gaskiya ne zaɓe na delegate zai fi sauƙi zai fi control zai fi rashin rigima to amma kuma wani lokacin shi kuma rashin daɗinsa shi ne delegate sukan iya zuwa su je su zaɓo mutumin da ba shi al'umma suke so ba ya kamata a ce gaskiya an ba wa mutane dama saboda rashin ba wa mutane dama kawai a shiga daki a ce an rubuta mutane dinnan su za su yi abu wannan ba tsari ba ne na Muna kuma da rahoto kan barna da ambaliyar ruwa ta yi a jihar Niger. Yau ma shirin tsaka mai wuya yana jihar Sokoto inda ake muhawara kan shawarar da gwamnan jihar Aminu Tambawa ya yanke na canza shika da kuma bayanar niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa Sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka jiya Litini ta ce ba za ta ba da haɗin kai ba ta kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka da ke birnin Hague muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake ma sojojin Amurka da kuma jami'an leƙen asirin Amurka da ke Afghanistan. Mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro John Bolton ya gaya ma wata ƙungiyar riƙau mai ra'ayin federaliya a birnin Washington DC cewa kotun ba ta ma da hurumi kan amurka da mutanen kasashen da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa kotun a shekara ta da biyu ba a lokaci guda baltin ya ba da sanarwar cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta rufe wani ofishin kungiyar gwagwarmayar 'yantar da falasinu plo a takaice da ke birnin washington dc a matsayin martani kan kudurin palestinawa na ganin kotun ta ƙasa da ƙasa ta hukunta isra'ila saboda kuma Falisɗinawa sun ƙi tattaunawa kai tsaye da ƙasar Isra'ila kan batun zaman lafiya. Babban jami'in Falasɗinu Sa'id Erekat ya ce barazanar rufe ofishin eh, da gwamnatin Trump ta yi ba za ta tsorata gwamnatin Falasɗinu kan aniyarta ta maka Isra'ila a kotun duniyar ba. Yancin Falasɗinawa ba abin cafanarwa ba ne. da haka ba za mu miƙa wuya ga barazana da ingizawar da amurka ke yi ba a cewarsa a jiya litini shugaban koriya ta arewa kim jong un ya aika da wasikar bukatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban amurka donald trump a cewar fadar shugaban amurka ta white house jiya litini ya yada labaran fadar white house sarah sanders ta gaya manema labarai cewa wasikar a ta bakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau sera ta yi nuni da wasiƙa a matsayin shaidar cewa ana samun ci gaba a hulɗar amurka da koriya ta arewa a tattaunawar da ake yi ta kauda makamin nukiliya a yankin ruwan koriya ta kafar tita ranar lahadi tom ya yaba da irin faretin da aka yi a koriya ta arewa wanda bai hada da baje kolin makamai masu linzami ba to amma sabanin yadda fadar white house ke ganin al'amarin da dama daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum na ganin dangantaka ta ɗanyi tsami tsakanin ƙasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya dakatar da shirinsa na kai ziyara koriya ta arewa a watan jiya bayan cijewar tattaunawar da ƙasashen biyu ke yi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Daga yau talata kasar Rasha za ta fara atisayen soja mai girma a gabashin Siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata. Ministan tsaro sarge Shaigu ya ce atisayen sojin na tsawon kwanaki biyar zai kunshi sojoji dubu uku da motocin soji dubu talatin da shida da jiragen yaƙi dubu ɗaya da kuma jiragen ruwa tamanin. rundunar sojin rasha ta ce wannan atisayen wanda aka yi wa taken vostok shekara ta 2018 na jaddada kariya ne kawai kasar china na shirin shiga atisayen sojin rashar a karo na farko ta wajen tura sojojinta 3,200 don a yi da su shugaban china shi jinping zai je rasha a wannan satin don ganawa da shugaba vladimir putin a wani taron tattalin arziki da za a yi a birnin vladivostok da ke can gabashin kasar. bakin haure sama da ɗari sun mutu bayan da kwale-kwalen balan-balan da ke ɗauke da su guda biyu suka samu matsala a cikin tekun baharrun bayan sun baro gabar libya a farkon wannan wata na satumba ƙungiyar likitoci masu shiga kowace ƙasa aikin agaji doctors without borders a turance ta faɗa a wani rahoton da ta saka a dandalinta na intanet ranar litinin cewa akasarin bakin hauren sun fito ne daga kasashen sudan da mali da najeriya da kamaru da ghana da liberia da algeria da kuma masar waɗanda suka rayu kuma ƙungiyar agajin ke musu jinya sun ce ɗaya daga cikin jiragen ya samu matsalar inji a yayin da ɗayan kuma ya sace har ya fara nitsewa yara sama da ashirin ne suka mutu ciki har da wasu tagwaye 'yan watanni sha bakwai da haihuwa abinda rahoton ya ruwaito waɗanda suka rayu suke cewa kenan an kai gawar tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ko anan zuwa ƙasarsa ta haihuwa ghana don a yi masa biso irin na girmamawa shugaban ghana na na ado dankwa kufu ado ya tarbi matar marigayi anan na ne anan da sauran iyalan a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na katoka da ke akara jiya litini za a je gawar anan a dandalin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin Accra don a mata bankwana ta girmamawa inda za a amince jama'a su je su mata bankwana ta girmamawa ta ƙarshe kafin a yi biso a matakin ƙasa na ranar Alhamis. Marigayi anan wanda ya samu lambar yabo ta Nobel kuma ɗan afirka na farko da ya zama sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya mutu ne ranar 18 ga watan agusta a ben a ƙasar switzerland yana ɗan shekaru 80 a duniya labaran duniya kenan kuka saurara ibrahim ka almasi garba ya karanto. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger Najeriya inda ambaliyar ruwa da aka fuskanta waɗansu jihohi da ke makwabta da jihar da kuma buɗe waɗansu madatsin ruwa ya janyo lalacewar sama da kadadar gonakin shinkafa dubu hamsin da wato saba'in da biyar a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. ambaliyar ruwan dai ta shafi kimanin ƙananan hukumomi goma sha bakwai inda hukumomin jihar suka ci ambaliyar ta auku ne a sakamakon tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma buɗe madatsun ruwa na shiroro da kayinji da kuma na jaba Alhaji Muhammadu Sani shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Niger ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali sannan ya yi ƙarin haske akan yawan asarar da suka tafka. To akalla dai an waye gari mun samu sama da eh, manoma dubu ashirin da biyar sun yi asarar eh, saboda wannan ambaliyar da kai kuma wannan idan ka ninka shi a ce kowane fama ya yana da kamar hekta guda uku to za a samu saba'in da biyar kenan hectare da aka yi asara cikin eh, wannan ambaliyar da aka yi idan muka yi lissafin shi akan naira to muna maganar sama da 52 biliyan wato biliyan 50 da biyu da wani abu gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta riga ta kafa wani kwamitin tantance wannan barna domin taimakawa manoman in ji kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger alhaji nuhu haruna dukku a gwamnatance yanzu mun da kwamiti wanda zai je ya duba wannan abubuwan da suka shafi manoma saboda mu dawo mu zauna mu tallafa musu wanda ni kai na zan shugabanci wannan kwamiti za mu haɗa mu kai mai girma gona kuma da izinin allah za mu taimaka mu wannan manoman a wani labarin kuma shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da samun wani hadarin jirgin ruwan kwale-kwale a kan rafin Shiroro inda ake fargabar cewa mutane tara sun ɓace a cikin ruwan kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A wani ƙauye da ake ce ma shata da fata to abin ya faru kuma ya jibanci mutane goma amma mutum ɗaya yana nan da ran shi mutum tara ba a gansu ba har yanzu akwai mace ɗaya da goyo kuma tana da ciki mafalata na ce matar da su wannan mutane tara ana fargaba sun mutu ne ko wani hali ake ciki eh to gaskiya bisa ga hasashe da kuma yadda ruwan yake da yawa duk mutumin da ya awa uku akan ruwa ba kuma iyawa ya ba muna hasashen Allah ya riga ya mashi cikawa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga gadon tilar makula da su jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wannan idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba. To madalla sai kuma harkokin siyasa kimanin makonni biyu da suka gabata ne kwamitin koli na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya amince da amfani da tsarin 'yar tinke wajen zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa. yayin da kwamitin ya bar kofa buɗe game da salon zaɓar 'yan takara a sauran makamai abin da yake ci gaba da janyo cece kuce tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wakilinmu mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani Tun bayan da kwamitin koli na jam'iyyar APC ya zartar da wancan hukunci ne kwamitocin zartarwa a matakan jihohi ke gudanar da tarukan masu ruwa da tsaki da nufin yanke hukuncin da ya dace kan sigar zaben fitar da gwani. Ya zuwa yanzu dai kalilan daga cikin jihohin Najeriya ne musamman waɗanda jam'iyyar APC ke mulki suka zaɓi amfani da tsarin yartinke a zaben fitar da gwani a matakin gwamna da 'yan majalisar dokoki na ƙasa da na jiha. Jihar Katsina na cikin jerin jihohin da suka amince da sigar amfani da delegates wajen zaben 'yan takara, yayin da jihar Kano kuma ta faɗa rukunin jihohin da suka zaɓi tsarin 'yartinƙe domin fitar da nata 'yan takarar. gaskiya ne zaɓe na delegate zai fi sauki zai fi control zai fi rashin rigima zai fi rashin tada hankali da hayaniya da shauransu to amma kuma wani lokacin shi kuma rashin daɗinsa shine delegate sukan iya zuwa wani lokaci su je su zaɓo mutumin da ba shi al'umma suke so ba. to zancen nan da ya ta'allaka ne a kaman zancen ana bawa 'yan delegate kuɗi shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya tun da dama kuɗi yana ta kuka bai da kuɗi ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuɗi kuma iya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka bashi. No ba zai yiwu a ce za a inda mutane mutum misali dubu tamanin za su fito a ce dan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum dubu tamanin a ce ya ba su kuɗi ba zai yi ba wannan. honorable ibrahim zakar sarina kenan sakataren jam'iyyar apc na jihar kano ko da ke galibin kananan 'ya'yan jam'iyyar ta apc a nan jihar kano na maraba da wannan tsari na 'yar tinke amma akwai rahotannin da ke cewa masu hannu da maiko da ke neman ci gaba da rike madafin iko karkashin jam'iyyar ta apc na matsa lambar komawa tsarin delegate kamar yadda abdullahi mai kana zara ke faɗi. kamar ni da nake daga nasarawa nake buƙatar in samar da canji in Allah da kuma in samar da shi ina da yakinin cewa talakan gurin ko me aka bashi zai kokari ya samu wa kansa abin da ya fi masa da mai ido wa'anda suke ganin cewa a bar su abin ya zama kamar mulki na sarauta kamar kujerar sarauta suna ta kokawa su ga cewa an koma tsarin da aka buru a baya tsarin dalage da aka kuma muke kira da jam'iyya abin ta fara ta bari a tafi a kansa domin shi zai haifar da jam'iyyar da ido to idan yanzu ta ji kira yan siya za a yi kenan sai mu ce an yi abin da bai kamata kuma ba zai haifar da ido ba yanzu haka dai jihar Yobe yana cikin waɗanda ba su kai da cimma matsaya ba game da sigar zaben fitar da gwanin yanzu wasu jihohi sun cimma matsaya to don me yasa ba za mu cimma matsaya ba mu na cewar a yi kato bayan kato ah, ya kamata a ce gaskiya an ba wa mutane dama saboda rashin ba wa mutane dama kawai a shiga daki a ce an rubuta mutane din nan su za su yi abu wannan ba tsari bane na demokaradiyya ina so in yi amfani ma da wannan dama in kira ga ita jam'iyya ta da cewa a duba wannan al'amari a gane cewa duk wani abin da za in dai ba za a ba wa talaka damar ya zabi wanda ya kamata ya daba ba to gaskiyar magana ba wannan ya zama kamar wani abu ne ake yi kamar da lauje cikin nadi. Comrade Isa Suleiman Aminu kenan da ke neman jam'iyyar APC ta bashi tikitin takarar majalisar tarayya domin wakiltar al'ummar Bade da Jakusku a jihar Yobe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. motar da kuma kuma mace ko tura ba. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda a wannan agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na asuba. Za ku dai iya tsokaci kai tsaye kan wannan shirin da muke gabatarwa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Kun san abin da aka yi iya makin na a yi independent power a Sokoto, naira biliyan uku da miliyan ɗari biyu. amma yanzu gashi nan ya nuna mana muna da naira biliyan tara sannan ko gulab guda ba kunna mana ba. To ya kamata a sanar da jihar Sokoto ni na nema da shi tambar mana jihar Sokoto a madadin jama'ar jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ce an basuwa a sai mana abinci a mana magani a mana titoti shi nawa na sannan nawa ya rage. sannan mi an kai da shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa mana an canye a roƙe mu mana a iya kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi shi yasa ya bar wa mako ya ci karen shi ba babbaka Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To canje-canjen sheka da manyan 'yan siyasar Najeriya suke daga wannan jam'iyyar zuwa wacce a kwanakin nan fa yana damun masu jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya. Ciki har da sakwatawan shehu wanda su ma abin ya shafe su tun da su ma nasu gwamnan yayi. Gaskiya fi su billahi bai kyauta ba. Diwe hanyar da ya yi da kamfin ya koma jam'iyyar PDP. Mostly bai ba da wasu genuine reasons ba. Illa dai duka dalilan da suke basuwa kawai na personal interest ne na ra'ayi na ƙashin kansu instead of a ce sun focusing ga ayyuka waɗanda za su gina ƙasa da kuma ci gaban ƙasar ga kamata a ce sun ba da ƙarfi gehen nan ba a ce kawai kan wasu ra'ayoyi na ci gaban kanka ba kawai ba ci gaban ƙasa ba ka tashi kawai ka yi da ka bar jam'iyya ta talakawa kuma gaskiya ba sannan ba su gane haka nan sai an zo ranar zaɓe idan allah ya kai mu zuwa ƙarshen wannan watan na satumba ne za a gudanar da zaɓukan fitar da gwani na 'yan takarar mukaman siyasa daban-daban na jam'iyya mai mulki ta apc wacce ke mulki a tarayya da jihohi da dama a najeriya to yadda ake jiran zuwa wannan ranar rigingimun siyasa suna ci gaba da kankamawa a jihohi da dama ciki har da jihar sokoto inda tun lokacin da gwamnanta na yanzu aminu waziri tambuwal mutawallin sokoton ya bar jam'iyyar apc ya koma pdp da kuma ya janyo rabuwarsu ta kafa tsakanin shi da babban jigon siyasar jihar wato dan majalisar dattawan tarayya aliyu wa muku sarkin yamma likitan siyasar nan suke ta ƙara kamari to daman bahaushe yakan ce wai tsohon tsaya take ta da tsohon bashi duk lokacin da aka rabu a lokacin ne tone-tonen silili za su fara a lokacin da suke tare sakwata da dama suna cewa ba a jin abin da yake faruwa tsakanin magatakarda da mutawalli saboda biyayya da shi gwamna yake yi wa magatakarda to yanzu da suka rabu bangarorin kowane ya fara bankaɗa abubuwan sirrin da a can suka ɓoye a tsakanin su yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin a can sakwatan murtala farukun san yanayi shirya mana a tsakanin dan majalisar dokoki na jihar honorable sani alhaji yakubu da kuma tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya honorable shu'abu gwanda gobar. za mu ba ku misali a maganar baiwa sakwato wutar lantarki ka fara magana akan independent power project ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki menene kake so ka faɗa akan shi tun da abin da nake so in faɗa malam sani kana ji ko ga a kai nake magana ga wannan tare da ni wanda aka ba kamfanin macmara hmm. da sauran kamfanoni ka gansu ina tare da su ministry of works and transport sokoto 2016 uh, uh, 2015 2016 proposal budget capital estimate 2016 2015 kana cikin majalisa mm. kun san abin da aka yi iya makin na a yi independent power a sokoto mm. naira biliyan uku da miliyan ɗari biyu amma yanzu ga shi ya nuna mana muna da naira biliyan tara sannan ko gulab guda ba kunna mana ba sannan har yanzu project din nan na nan tsaye kuma an nuna ga completion ina baka certificate of completion na shiga shi nan tare da ni wai to me yasa tun lokacin ah, sha'abu gunda gobe ku bayyana haka ba sai yanzu <laughs> kana ji ko abin da ya faɗi ne na irin da'a da mutuntawar da Aminu Waziri yake taima wannan. doka ce. Kana ji ko? Aminu ya danne wa'annan abubuwa ne saboda baya son wani abu ya taso yau in ka hiddo irin wannan rashin gaskiya sai a ce ga ya can ya ci amana. da zaɓe ne ga yana faɗa da yanzu yanzu yanzu ina faɗa maka ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan mun ji mun gani kada kafa ya take yanzu yanzu yanzu yanzu honorable ai ai mun mun abin da yanzu honorable yanzu mun abin da ka yanzu yanzu thank you very much mun abin da honorable ya ya kawo file takardu shi ba sai inda samu su ba ni dai magana aka cikin zaka ni a chairman na house committee on works and transport ni ka kula da harkar ma'aikata ayyuka tun lokacin wanga gwamnati ta mutawalle sannan wanga faɗi da samo shi ba mu sani ba inda samo takarda ta yi ba mu iya ganewa amma abin da muka so na farko ina roƙo gare shi na farko sun shi wallafa ga takarda duk duniya kowa shi gare ta nan ba kenan abu na biyu kuma muna jiran shi ko gobe ko jibi ko sanar duk ya shi na iyawa ko sai ba mu iya gwamnati ya dawo shi taho muna da littafin da gwamnati ya anshi kuɗi daga federal government kahin eh, hawan gwamnati ta zakuwa yanzu zuci wanda mun cewa mai gida gwamnati wata kaza asu kuɗi mai gida gwamnati wata kaza asu kuɗi shi faɗa al'ummar jihar Sokoto mu za mu samu kwan bacci mu yi kwanci bacci da haye mu gane cewa ya ansa ko bai ansa ba mu mun sa ana ansawa bata matsalar da annan shine yanzu tunda ka ce ka ana amsawa nawa ne ake amsa magana da ke maka dauka ni ba ni ba ni ba ni ba jami'an ni ba jami'an eh, eh, ni ba jami'an gwamnati jihar Sokoto ba amma kai kai ni na ina ina nan a matsayin dan malisa kuma kuma wanda ke wanda ke da da jama'a wanda aka kawo cewa shi ne ke faɗa mai girma gwamnati naira kwabo ka san ko aka ba shi ya aka ya kashe shi wannan kai kai din nan kai kadai kuma kana nuna baka san aikin kawa a majalisa yana iya yiwa haka nan yana iya yiwa haka nan amma abin da shi tun tunda ni ban sani ba to ya kamata sanar da jihar Sokoto ni yanzu na nema ga mai girma eh, eh, a wakilin gwamnatin jihar Sokoto mm. da shi tambar mu da jihar Sokoto a madadin jama'ar jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ci an basuwa a sai mu abinci a sai mun magani a mun titoti Shin nawa na sanan nawa ya rage sannan mi an kai da shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa muna an canye a roƙe mu ga faɗa muna a yahiya ko zuwa makarantu za ta yahiya ina ga yahiya da aka karba yana cikin abin da aka biya mu tsohon gwamnatin jihar Sokoto ba su sukan da ya mamaki abin ya bani a ce biya ta hana mu aiki saboda shi dan majalisa na kuma sun yi gwamnati lokacin lokacin suna suna suna majalisa tokoji ban san dalilin da hana shi ban san dalilin hujjar da gaishe ta wanda zai faɗa wa jihar Sokoto ba da al'ummar duniya cewa biyayya na ya hana ma mutum zaɓe wanda ya ce Qur'anin Allah cewa zai wata kamar yadda garin tsaye da Qur'anin Allah sani ka zo ka ce roƙon ka aka yi kai abin da ba daidai ba ni ba ni ba abin da daidai ba ni ba yi kuskure ba ba kai ba daidai ba ni ba kuskure ba kai kai kai wannan amma wani bai ba zai ba shaibu gwanda <laughs> eh. maganar da aka yi a halin yanzu kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi shi yasa ya bar uwa mako ya ci karen shi ba babbaka wato ya gudanar da gwamnati wanda yake so kuma ya tahid da jiha wanda yake so ah, honorable murtala wannan ai ga fili take duk wanda ka kamna aminu waziri tambuwal ya lura da shi irin waɗannan abubuwa duk wanda ke kamna shi sannan ni din nan na je wurin shi sau uku ni ga mai ya excellency ya ce in ni ce gwamnawa mako ya shirya faɗa da kai in kai baka shirya ba da honorable sani aka ta har gidana wurin ta'aziyya bayan mun bar su a falo mun taka a sama mai girma gwamna a lokacin na ya ce min yana son in taho in kama mai zai yi faɗa da aminu waziri ni ce asilinsu me ya faru ya ce saboda bai yi tsammanin haka aminu zai yi ba ni ce me ya yi ya asilinsu duk abin da ya yi kai kai muna shi domin kai muke ganin yana ɗaukar kan shi ya je cikin ɗaki ku zauna sai mun tsara abubuwa na wanda jam'iyyar mu ta tsara da wanda al'umma muke so a tahi rana guda dare guda a ce a ce an canza su ina zuwa kana ji ko waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa eh, ai da kai an ka zo gida na aka ni aka zo gidanka kuma kuma da ni aka ci abinci a saman gidan gidanka yawa sannan amma ni ba sai ai kaga mun taka a falo ina ga ma abin da ya faru ne nace excellency komai kuke ku je ku resolve na abubuwan ku Allah ya rufa muku asiri wa junanku gwamnan da ya gade ka wanda na kake so shi ma ya yarda da kai duk abin da kake ji ka je ku yi hakuri da junanku ya kawo min matsalan buhari cewa ga sunan sun zaɓi buhari ya zo ya wulakanta su an yi appointment an yi shi aliyu maga takardawa maka ya ce maka haka har muka gangaro ƙasa sai da muka kori shugaban jam'iyyar mu a yawon sarkin baki muka ce sauka ƙasa don kai ya ji maganar da muke <laughs> duk akan waɗannan maganganu eh, kana ji ko kamar da faɗa ko honorable eh. kai ka tunawa cewa kai shugaba haki sannan lokacin da an kai gwamnatin eh, mai girma sanata Aliyu Bukata Kadawa muku kana cikin waɗanda masu da mai wanda kan da mai cikin gwamnatin mai girma sanata wa muku sannan zuwan da an kai ni billahi la ilaha illa gaba garan kace mai girma wa muku naka na kai nashi ne sannan duk inda ya kata shi sannan kai na ga kai yanzu marmin ka da gidan wa muku ba isa TV ba Abuja shi ya kira ni gidanka ba mako kana ji ko shi ya kira ne yace abin nan abin da an faɗa mana kana ji honorable murtala abin a yahe ma kai wallahi ba haka bane ni ba yi ma ba yi ma mako laifi ba ka gane komi balle ka ce a yahe ma ka bi shi wallahi ni TV Abuja kana ji wa ina ina da shi na awaya kuma recorded kana ji ko mai girma mai girma sanata wa mako shi ya kira ni nizo wajen wa maku to mu iya sanin mu dai kaji kaji da Allah ya yi ah, maka ya ce min gashi an ce Aminu zai fita an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC to shi ba zai hita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo a ah, jam'iyya shi hita yayi yanzu shi za a dauka a kai wurin ba fara sannan mutane sun haɗa mai sai a da ina ganin ya kamata mu yi magana abin da ake kira muhimmanci ga eh jihar Sokoto ta akai magana kan abin da ke muhimmanci ga al'umma jihar Sokoto kana ji ko a gwamnati ba a gwamnati ba ba kan personal ba na gaya mai ni bazan ni bazan kama mai ya haɗa da Aminu Waziri Tambol ba domin na san duk abin da aka yi hatta da diesel diesel na zubawa ga injinin gida ne abincin gida ne ko menene ba wanda yake yi gwamnatin jihar Sokoto kai mai shi shi tsohon gwamna na san da wannan kai ka san da shi ni wallahi ban sani ba kai ka hodi kuma ba ka hujja aka abin da ka hodi honorable yanzu bari mu dawo kan wani muhimmin al'amari eh. bayan canza shekarar gwamna aminu waziri tambuwal an yi ta batutuwa musamman a wasu bangarorin da ke nuna ga inda jama'a suke wannan na ganin shi adda jama'a wannan na ganin shi adda jama'a abu sani da kai zan fara shin bayan bayyanawa aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangami ya ce ce wannan na da manufa a gano shin wa adda jama'a sakoto wa adda sakoto shi ko aminu waziri me kwanan zance wannan to da yake jihar sokoto tana da 'yan takarar mukamin shugaban kasa har guda biyu daga jam'iyya ɗaya ta pdp wato shi aminu da kuma bafarawa ko bayan jin kowa yake da siyasa sokoto din tsakanin mutawalli da takarda shirin makon gobe zai nemi sanin makomar bangarorin su pdp din na gwamna aminu waziri tambal da kuma na tsohon gwamna a tahir dalhatu bafarawa da kuma shirin da suke yi in akwai shi na tsaye da 'yan takarar gwamna da sauran mukamai na siyasa yanzu zai bari mu yi muku ban kwana a nan sai rana wata yawan allah ya kai mu a madadin bakin namu shi honorable sani alhaji yakubu da honorable sha'ibu gwanda gobe da kuma shi wakilin namu murtala farukun sanyina wanda ya shirya kuma ya ja akalan muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a nan washington huta lafiya Fatima da Lagaida na Sokoto da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice Amurka jiya Litini ta ce ba za ta ba da haɗin kai ba ta fi kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka da ke birnin Hague muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake ma sojojin Amurka da kuma jami'an leƙen asirinta da ke ƙasar Afghanistan. shugaban koriya ta arewa kim jong un ya aika da wasikar bukatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban amurka donald trump a cewar fadar shugaban amurka ta white house jiya litini sakataren yada labaran fadar koko sakatariya yada labaran fadar white house sarah sanders ta gaya ma manema labarai cewa wasikar a ta bakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau daga yau talata kasar rasha za ta fara atisayen soji mai girma a gabashin siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata ministan tsaron sargi shaigu ya ce atisayen sojin na tsawon kwanaki biyar zai kunshi sojoji 300,000 da motocin soji 36,000 da jiragen yaƙi 1,000 da kuma jiragen ruwa 80. To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga fatsuma sule billiri wacce take da zama a jihar california saboda rasuwar mahaifinta malam suleiman usman wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Juma'a a garin Billir jihar Gombe. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukan shirye-shiryenmu har ma da ƙari shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter ko kuma Hausa.com yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanta labarai da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu Heri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.